ce ya wuce da shi kawai ta mace gaba a wuta kuna wannan kunzi da alainar keta ku kuda kuna a halimin hun bakar madaukin sarki ya ce wato wannan littafi mun saukar da shi gare ku don kar ku ce walau anna da dai mu unzila alainar kitabu da an saukar da muna da littafi lakunna a hada mai da mun zan mu mahi shirya daga su yahudawa da kiristoci to Allah ya saukar da ƙur'ani don ku ce haka nan an ta kulu don kakku ce lau an na unzila alaina alkitabu lakunna ahada minhum lalle mu da an saukar muna da littafi da mun hisu zama shiryayyu to gashi an saukar li jawdati na saboda kyawun basirar da muke da ita fakal ja'akum bayyinatun to ga hujja nan ta zo muku min rabbikum daga ubangijin wa hudan kuma shari'a ta zo wa rahmatun kuma rahma ta zo liman a ga wanda ya bi alqur'ani wa man azlam waye mahi zalunci min man kazzaba bi ayati llahi daga wanda ya karyata da ayoyin Allah yayin da sun ka zo mai wasa dafa an hayar bijire ma ayoyin Allah wahi shi zalunci babu sanajzi allazina yazifuna sai mun saka ma waɗanda suke bijirewa an na ga barin ayoyin mu su al'azabi da mummunan azaba bima kanu yazifuna don abin da sun kazan suna yi na bijirewa ga ayoyin Allah to mu ci gaba هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة yanzurun ai ba abin da su masu ƙaryata littafin Allah suke jira illa an humul mala'ikatu sai mala'iku su zo musu liqabli liqabli don su karbi rayukansu aw ya ce rabbuka ko kuma umarnin ubangijin ka ya zo musu ai amru da ma'ana azabu wato shine umarninsa ma'ana azaba sa ta zo musu aw ya ce ba'du ayati rabbika ko kuma sashen ayoyin ubangijin ka su zo musu ai alamatuhu addallatu ala sa alamomin sa masu nuna tashin kiyama yi kusa Yau ba da ayati rabbika ranar da wato ranar da sashen ayoyin ubangijin ka za su zo wai ya dudu shamsi min magariba shine hitowar rana yamma kama bi hadisi ne kame da yake cikin hadisin bukhari da muslim la yanfa'u nafsan imanuha ran nan imanin rai bai amfaninta lam takun amana min qablu wadda bata zan ta yi imani kamin wannan rana ba aw nafsan lam takun kasabat khairan ko koran da bata zan ta aikata alheri bi imani a cikin imanin ta ba da'atan la tanfa'u ha tawbatu haran nan tubarta ba ta amfani kama bil hadith kamar yadda yake cikin hadisi qul tabiru Allah yake kace ku jira adu hadhihi al ku jira ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa inna muntaziruna zalika mu ma muna nan muna jiran zuwa su wato raddadin rana ta hito yamma kada Allah shi gwada mana wannan rana wato iyakar tashin hankali a a kwanta a yi bacci dare ya yi a yi ta bacci lokacin da zakara ya yi kuka a tashi a kira sallah a yi sallah asuba ana jiran rana ta hito ko da kowa ka dibawa yamma sai ya ga rana ta bullo kamar ta taimaka. wanda duk Allah ya gwada ma wannan rana iyakar ƙarshen tashin hankali Allah rana ta hito yamma da fahi sai ga kamar duniyar da kake ciki ba ita ta ba kamar wata ta hanka canja dan duk wanda ya ga wannan rana to ya ga ƙarshen tashin hankali ta yi tsaka ta koma ba isa za ta yi ba sai ta taso ta yi tsaka sai ta koma daga ina azhar ina la'asar ina magariba ina isha to da duk an ka ce wannan rana daren nan duk wani kahiri da mai wata al'ada dole nan za a zubar a dawo a ce an tuba amma da babu amfani haka yake kamar a tayi duma mai abin mai yunwa abinci ko da za a zo sai a tara ana mai wanka eh yunwa ta dame shi an ka ce maza a sheka a nemo mai abinci ko da an ka to sai an ka tara an ware mai wanka wannan abincin ni an matsayi ne bai da umarni. to haka yake ran nan tuba ba ta da umarni. da mutum ya musulunta da ya zama ka'iri duk ɗai an riga an gama rubutun waɗanda za su shiga aljanna kwattu baran nan ba a rubuta suna ne cikin aljanna ba ya cikin su don da ma annabi cewa ya yi manta ba kabla an ta dulu shamsu min magharibi ha qubil wanda duk ya tuba kamin rana ta hito da yamma za a karba sannan akwai wani abin tashin hankali mutane suna da ruhu. ranar tashin kiyaman nan ka ku yi tsammanin ba ta faruwa gobe yana yi wa gobe ranar nan ta hito yamma gobe din nan ko ku yi tsammanin wai bai yiwuwa gobe don Allah bai faɗa ba kowa ran da za a yi ba hitowar rana nai da kasan ajali kowannen mu nan ya san yana yiwa ya mutu gobe ko yau cikin dare ko bai yiwa to haka hitowar ranar nan ce a'a wai sai an yi wasu abubuwa an yi wani irin abubuwa ai an kai duk abin da ya kamata a yi rana ta hito yamma an yi dan sabon Allah babu irin wanda ba a yi ba babu hanyar da ba saba ma Allah ba an saba ma Allah har cikin alkur'ani da akwai waɗanda ka dubi da ƙur'ani duba kahirci ne to wasu har da ƙur'ani suke duba ka kusan iyakar saƙon Allah an nan a yi kahirci cikin ƙur'ani sai mutum ya ce ruhe idon ka dafa in ka dafa a karanta aya a fassara a ce kaza zai faru alhali ƙur'ani ba aje shi don duba ba Qur'ani dokoki ne na Allah in an karanta a gane da za a yi aiki a je a yi to amma wajen biɗan abinci mutane sun kai har da Qur'ani akwai waɗanda ke yin kashi da hitsari ba za su wanke ba saboda ɗaya su yi magani su to su tsallaka ƙur'ani so uku sannan su koma su duk an yi wannan Ƙur'ani la ya masu illar al-mudaru mutum ya je kashi da hitsari bai wanke ba ya zo ya tsallaka ƙur'ani. ko a samo jinin haila a rubuta ayar ƙur'ani don ɗaya da duniya to ku haɗa mini in dai an saba ma Allah ta wannan hanya to ina ya rage babu inda ya rage saboda haka inda rana za ta hito yanzu da muna karatun ga rana ta hito yamma daidai ne an kai lokacin babu irin saba ma Allah da baya ba eh ku diba ma sabon Allah wanda an kai zamanin annabi ludu Allah yake cewa wannan sabo ma sabaqakum bi amin ahadin adamin alamin an ka Allah yace tunda aka yi duniya tunda aka yi duniya ba a taba saba ma Allah irin wannan sabon ba to annabi ya ce al'umma ce sai ta kara da wannan yanzu an zo lokacin da mace za ta damra ma mace amri kuma cikin musulmi mace ta amri mace musulma ta aure musulma wannan al'ummomin da sun ka gabata ba su yi wannan ba mace ta kwana da mace ƴan uwarta mace ta zo ta rungumi mace ƴan uwarta su kwana kamar tana kwana da ita kamar tana kwana da namiji an yi wannan saboda haka saƙon Allah in dai shi ke kawo tashin kiyama to komai an kai yanzu daidai ne lokaci yayi ga hitowa annabi ira kuma annabi salihu yana yiwa gobe da sahi mu gari gobe juma'a ko to a waye gari rana ta hito da yamma ra kuma annabi salihu ta bayyana mahadi da isa su taho lokaci yayi saboda haka jama'a amfanin karanta alkur'ani a wa'azantu a tuba ga abubuwan da aka yi mai abu waɗanda ba su da kyau wanda duk ya san yana da laifi tsakanin shi da Allah ya kokari ya tuba wa kullu man mata makarka ma kiyamatu duk wanda ya mutu ba mu sani kiyama ta ta tsira da dukkan mutu ba ha ƙara sallah ba ha ƙara sadaka duk sadakar da an kai ba kai kai ba in Allah ya ga dama ya karbi sadakar da an kai ya ba wancan wanda ya sadaka lada ko da ko kai yawa sai a dan yan maka misho ciki in kana da rabo in ba ka da rabo a bashi kaya ne tunda shi shi ka sallah kai ka bai to Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu gani to mu ci gaba innal ladina farraqu dinahum wa qalu shi'a lasta minhum bihi shay'in innama to sannan sai aka dawo daga cikin al'adu shine rarraba addini kowa ya ɗauki irin wanda ya kaso mm, kowa ya dauki irin wanda ya kaso eh yanzu kamar abin nan kamar misali kaduna wato tun daga sha biyu da kwata an fara sallah har karfe biyu da rabi zai sallah aka yi zuhur eh sha biyu da kwata wasu ka sallah wasu sha biyu da rabi wasu biyu sun ɗaya ɗan saura kwata wasu karhe ɗaya wasu ƙarhe ɗaya da rabi waɗansu kuma karhe biyu wasu ma biyun sai sun ƙara ba mu san haka ba nan da inda an ka yi to ba haka ake yi ba nan fa duk in an ka kira sallah duk masallatai zaka ji ko ina ana ta kiran sallah lokaci ya ce ayi wallahi sallah gaba ɗaya kamar yanzu Saudiya Makka ba wanda zai kira sallah kamin lokaci ko ba wanda zai jira lokaci bayan lokaci ya ce zai kira sallah inda duk an ka kira sallah nan duk masallatai ko ina zaka je an kama kiran sallah to daga cikin miyagun al'adu a rarraba addini kowa ya zaɓi irin wanda ya kaso eh wato shine annabi ya faɗi wannan wato ƙarshen zamani mutum zai taso ga masallatai kamar goma kan hanya ya rataye da duma ta ya kama hanya ya zo ya biya wannan masallaci ya wuce ya biya wannan ya wuce ya biya wannan ya wuce ya biya wannan ya wuce sai ya kai masallacin su eh eh duk wannan ba nasu bane kuma musulmi ne kuma sallah zai ta yi kuma sallah aka yi eh wa min alamati abai eh, wa min alamati qurbi sa'a kasaratul masajidi eh kuma mutum ba a sallah ciki sai sai ka zaba ka zo ga wannan ka wuce ka zo ga wannan ka wuce ka zo ga wannan ka wuce ka zo ga wannan ka wuce sai ka wuce masallaci tara sannan ga na goma sai ka tsaya nan kai sallah kuma waɗanda duk da ka wuce masu sallan nan baka ganin kima kowa cikin su ba mai kima cikin su sai waɗancan inda kai sallah inda suke to Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda sun kararraba addinan su daktilabihim fihi da sabanin su cikin addini fa aka ba da huwa ba da sun ka dauki sashi sun ka bar sashi wa kanu shi'an sun ka zama kungiya kungiya sun ka zama kungiyoyi daban-daban kuma kowace kungiya ba ta ganin mutuncin wata ai firakan bi zalika wa fi qira'ati a wata qira'a innal fara faraqu dinahu wadanda sun ka rabu da addinin su eh sun rabu da addinin ai tara ku sun ka bar dinahum addinin su allazi umiru bihi wanda aka umurce su da shi wa humul yahudu wan nasara sune kiristoci da nasara wa man shaba hum da wanda ya kama da su daga cikin musulmi to Allah ya ce lasta minhum fi shay'in baka tare da su da komi su daban kai daban su daban kai daban fala ta ta'arran lahum kan ma ka tasan musu kakka jitta musu inna ma amruhum ila Allah al'amarin su yana wurin Allah ya tawallahu shi zai jibanci al'amarin su sun mai nabi'un fil akhirah sannan Allah zai ba su labari a lahira bai ma kanu yaf'alu da abin da sun kazo suna aikatawa fa yajazihim bi kan ka musu da shi to kun ga wannan abubuwa da irin su ne ibnu taymiya yakan kawo hujja cewa addinin musulunci addini ne mai kungiya guda inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun ko wa ana rabbukum fattaqun wato al'umma ku al'umma ce guda kuma ubangijin ku guda ni in ji Allah ku bauta mini ko ku ji tsorona. idan ka duba kamar taron da aka yi wata shekara can 1987 eh, a Kaduna 88 88 a Kaduna wannan taron musulunci taron musulunci sadda an ka yi kira an ka ce ana gayyatar jama'an musulmi a Kaduna wato wasu motoci kawo sun ka tsaya don duk hanyar da zaka shigo kaduna babu inda zaka shiga ka kai hilin da ake taro dole sai ka tsaya da kafa dole sai dai ka da kafa babu inda zaka je akwai mutane da sun fito da kuɗi ga hannunsu su je su bada ba su san wato sun kasa kaiwa inda za a bada kuɗin sun ka dawo da su garinsu su daga ƙasar gwandu kawai gwandu emirar kawai ba wai ƙasar kani ba a ƙasar sarkin gwandu kawai mutum dubu goma sun ka wannan taron daga ƙasar borno lokacin an ce borno su yobe da borno sun haɗa wannan abinda sun ka sama da mutum dubu talatin ƙasar borno kaga taron musulunci kenan to da izala ta yi wannan taron ko fitiyanul islami ko wata 'yan ƙungiya to wanda duka gani wurin nan dan izala ne ko dan fitiyani ko kuma wani hitinan ne wanda ya zo ya ji ni za a ce dai ya to ya faɗa ce sun ce muna kaza saboda haka ran da zamu yi taron mu mu san irin ramuwar gayya da zamu yi musu inda duk an ka ce kungiya kaza na taro to in ka zo duk wanda ka gani wurin nan dan kungiyar ne in ko ba dan kungiyar bane to ya zo ne leken asiri ya ji irin abin da za a faɗa ma kungiya ta don araba can gaba amma ba ya zo ne don ya amfana da abin da za a faɗi ba don haka ibnu taimiyya cikin littafinsa majmu'atu rasail al-kubra yake cewa kungiyoyi haramu ne a addinin musulunci kuma alama ce ta ramin addini eh kuma ina so in ja hankalin malamai masu karatu ni ba mai karatu ba ne, amma ina so in sanar da malamai akwai wani mugun hadari da muke ciki shine yanzu an koma baya malaman da sun hagabata su ake zaki sai ka ji wani ya hito kokarin da yake yi shi yana son ya yi malanta da bata imam maliki ko ga mutum ya hito yana kokarin ya yi malanta da bata sahabban annabi ko a ga mutum ya hito yana kokarin ya yi malanta da bata mazhabobi ko mutum ya hito ya ce yana so ya yi malanta abin da yake kokari ya dimi wani malami kamar irin su ibnu taymiya ya ce ba mutumin kirki ne to duk mutumin da ya gana suka ibnu taymiya ɗayan biyu ko dai bai san shi ba ya ci karo da makiya addinin musulunci sun wanke mai kai ko kuma shi kansa makiyin addinin ne domin ibn taymiya malami ne wanda ya rayu cikin wani lokaci mai wahala lokacin da daular musulunci ta fada cikin hadarin kafirai lokacin da ta tatar da magul sun ka an koma daular musulunci sun ka zo sun ka ci birnin iraq sun ka ci ƙasar ira tana daular Abbasiyya sun ka yunkuro sun ka taso ma Suriya da Masar Ibn Taymiyyah da Izzuddin Ibn Abdulsalam sun suka yi hudubobi a mimbar na Juma'a suka ce duk musulmi wanda ya mallaki dukiya ya sayar da dukiyar nan ya bayar da ita ga gwamnatin musulunci a sai makami a yi faɗa da kahirci kada mutum ya mallaki komi illa makami da abin hawa sannan kada wannan dukiya kuma ta tsaya kan matalakawa kawai dukkan ma'aikatan gwamnati kowa ya yi kamar yadda kowa ya yi sun zo sun rusa daular musulunci a iraki sun yanke shugaban ƙasa sun yanke ministoci sun yanke malamai sun ɗebo littattafai na addinin musulunci sun zuga sun zuba ga kogi na jijila sun taka da dawaki sun tsallako zuwa abin nan garin da ake kira abin nan ah, me take suna hal ah, hal sai ga ibnu taymiya ga izuddin ibnu abdussalam subhanul ulama da takubban musulunci da masu musulunci da kiban musulunci waɗannan arna na tatar sun tazo tun daga arewacin china tsakanin china da rasha tun daga can cikin shekara guda sun ka iso ba amma sai ga suna zakkuwa nan sun ka haɗu da guguwa ta addinin musulunci ta mai da su sun ka koma musulmi sun ka kore su sai da sun ka tsallaka da su wannan kokin da sun ka tsallako sun ka je sun ka wanke bagadaza sun ka kora su da sun ka hitar da su bakin naharawa abin nan abin nan mawara an nahar sai da sun ka mai da su kasar rasha to ibnu taymiya kenan ibn taymiya ya dace da lokacin da yan baɗiniya suka yi ƙarhi tsakanin masar da suriya yan baɗiniya su ne waɗanda suke cewa qur'ani yana da zahiri yana da baɗini wanda suka shigo cikin riga sufaye suka lalata addini suka ce idan mutum ya yi addini ya yi ibada ya yi ibada yana kai matsayin da allah zai ɗauke mai farilla allah ya halatta mai haram wanda yake wannan kahirci ne sun ka ce in mutum ya yi ibada ya yi ibada yana iya zama allah in mutum ya yi ibada ya kai inda ya kai Allah na iya shiga cikin ka kai ka zama kama wato ka kwashe Allah a cikin cikinka wannan shine wanda daga baya malamai suka zo suka yi rubutu bayan ibnu taymiya ya rubuce rubuce ya wuce sai aka ce ibnu taymiya bai son sufaye shin wannan shi a sufanci ina tambayar malaman sufanci shin wannan shine sufanci yi ibada haka kai matsayin Allah wannan shine sufanci shin shine ka kai ibada har Allah ya dauke maka sallah menene Allah yake gaya wa annabi wa abu rabbaka hatta ya ta yakan yaqin wannan ayat ka bauta ma Allah har yaqini ya zo ma in ka duba dukkan tafsiri zaka ji an ce al yaqinu huna al maut amma ɗan baƙiniya sai suka fassara ta wa abu da rabbaka hatta ya ta yakan yaƙini ka bauta ma ubangijin ka har yaƙini ya zo in yaƙini ya zo ka bari sun ka ɗauki ayoyin qur'ani sun ka juya su sun ka fassara su da fassara irin tasu don su halakar da musulmi yan baɗiniya baɗiniya ɗin nan shi'a ne ana kiran su baɗiniya ana ce musu ismailiya ana ce musu alawiya ana ce musu nusairiya a yanzu su ne waɗanda ake kira wani lokaci ta an kira su baɗiniya an kira su alawiya an kira su baɗiniya an kira su ismailiya an kira su nusairiya a yanzu to su ne suka shigo jiga suka yi wannan to ibnu taymiya bai kiyayya da sufanci wanda duk son cikakken bayani ya samu littafin ibn taymiya mai suna majmu'ul fatawi kubra ya duba mujalladi na goma da mujalladi na goma sha ɗaya ibn taymiya ya yi bayanin sufanci dalla dalla kuma bayanin da duk masu sufanci zai gamsu da bayanin ibn taymiya amma sai ka ga an taho ana ta zage-zage yi yan kaza eh, in dan taimiyya a mai da shi kamar wani dan abin nan dan abin nan dan mawarauci na kauye dan taimiyya haka suke ta don su ƙara lalata abin ba haushe ya ji abin kamar wani yare ne can na daban dan in mu taimiyya babban malami ne mujaddadi na addinin musulunci kuma bai kiyayya da addini ko karanta littafin sa al fatawul kubra to zai tabbatar da ibnu taymiya malami ne na addini wanda ya tsaya tsalkake aqidar musulunci domin musulmi su samu madogara su tsira da mutuncin su da addinin su to irin wayannan abubuwa su ne jan hankalin mutane mu san cewa addinin nan shine darajar mu addinin nan shine mutuncin mu kuma ba mu iya mutunta addinin nan muna warwace ka zo ka tarar da musulmi sun yi sallah akalla mutum dubu goma sun yi sallah ga masallaci ka ce ga kahirai nan ka wuce abinka duk kana ganin kahirai ne sallah wasu muka yi da me ake shiga musulunci da sallah to wanda ya kira sallah kahirci yana da hankali ni ba zan faɗi matsayinsa ba amma dai karamcin karamar daraja dai bai da hankali to Allah ya sa mu gane to mu ci gaba man ja'a bil hasanati فله أجر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجري إلا مثلها وهم لا يظلمون وسنة الله مدوكين سلكي ينا مسلمي man ja bil hasanati Allah yace wanda yazo da aikin lada guda shine la ilaha illallah falahu ashru amsalha yana da sakamakon goma kamarta ai wa ashara hasanatin za a ba shi sakamakon lada goma wa man ja'a bi sayyati amma wanda ya zo da aikin zunubi daya fala yujza illa mithlaha ba a sakan kamai sai da guda kamar wanda ya aikata wa hum la yuzlamuna su mutane ba za a zalunce su ba la yunqasuna min jaza'ihim shay'an ba a tauye musu komi daga cikin sakamakon su to mu ci gaba ولنني هديني ربي إلى صراط to bayan an gama bayanin waɗannan abubuwa sai kuma aya za ta ruhe da tauhidi dama da tauhidi ta fara to kuma an zo ƙarshe za ta ruhe da tauhidi Allah ya ce ma annabi ce inna ni ni, dinna hadani rabbi ubangiji na ya shiryar da ni ila siraɗin mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya na'am dinan kayyama addini wanda yake miƙaƙƙe mustaqiman madaidaici millata ibrahima hanifa addinin annabi ibrahima wanda yake ba hanifi wanda ya karkata daga dukkan addinan da ba daidai ba zuwa ga addini miƙaƙƙe na Allah wanda asayi wa ma kana minal mushrikina kuma annabi ibrahima bai zamo cikin masu yin shirki ba na'am wa inna ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين قل wani ski da ibadata ta jini ibadati min hajjin wa gairi ibada ta hajji da waninsa wa mahayaya da rayuwata wa mamace da ta, lillahi dun na Allah ne rabbil alamin ubangijin talikai لا شريك له لا شريك له نعم وبذلك أمر نعم وأنا أول المسلمين لا شريك له كما ألا بايد أبوكين تاريا في ذلك تكن وأن أبو بواقود أخذ وبذلك التوحيد وأن التوحيد ني أمرت أنك أمرتيني wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon musulmi min hadhihi umma na wannan al'umma annabi shi ya farkon musulmi cikin wannan al'umma duk wanda ya zo baya gare shi kuma wannan ita aqida da Allah ya umarce shi ya bi addinin Allah sahihi wanda bai da karkata na'am ولا غير الله أبدي ربا وهو رب كل شيء ولا har yau dai Allah madaukin sarki ya ce kulka ce a gairar lahi abta abdi rabban shin wani Allah ne zan nema ya zama ubangiji na ai la hada bu gairahu a'a ni bana neman wani Allah Allah dai ya ishe ni wa huwa rabbu kulli shay alhali kuma Allah shine mamallakin komai shi ya ubangijin komai da komai wala takasibu kullu nafsin babu wata rai wadda take aikata wani aiki na zunubi illa alaiha sai zunubin nan ya dawo a kankanta. wala ta ziru waziratun wuzar ukura rai mai ɗaukar laihi ba ta ɗaukar laihin wata rai wato duk wani laihi mutum ya aikata shi da abinsa ba a tambaya wani laihin wani summa ila rabbikum uku sannan makomakku zuwa ga ubangijinku take hoyi nabbi'ukum ubangijinku zai ba ku labari ma kuntum taktalifu da abinda kun kazan kuna sabani fihi cikin sa na al'amarin addini da waninsa na. wa huwa allazi ja'alakum qala ورفع بعدكم فوق بعد درجات ليبلغكم فيما آتيكم إن ربك صريح العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض الله شيني وند يسن يا كما ما يا cikin ƙasa wannan ya maye ma wannan jam'u khalifa ai ya khalifu ba'dukum ba'dan biha sashen ku suna baye masashi a cikin ta eh, in gona ce sai ga wannan gona a ce wani tsoho can shi ya sare ta can a faɗi wani tsoho wajen shekara 150 a ce shi ya sare wannan gona Iyanai ne da wani da wani sun ka gada sun ka raba ta biyu kaga daga wuri kaza zuwa ya tsamiya zuwa wata ya kuka da a can to dan na iyaka gona wani da wani ana tahiya kuma sai a raba gona hudu wanga ma ya haifi ɗaya biyu wanga ya haifi ɗaya biyu to da ɗan gona ta dawo kuya goma goma to haka Allah ya yi ku ya sanya ku wasu mai yamma wasu in gida ne a ce gidan wani a yanzu gidan an raba shi ya yi gida hudu ko biyar ko shidda ko ma ya yi haka to haka dai Allah ya yi ku bayan haka wara a ba'adakum fawqa ba'din darajatin kuma ya ɗaukaka sashen ku da darajoji akan sashi aka yi wani sarki wani talaka wani mai kuɗi wani gurgu wani kuturu wani makahu wani gasunan dai wani mallami wani jahili wani kahiri wani fasiki wani ja'iri duk Allah ya rarraba mutane kowa an ka bashi matsayi ne ashe shedancin ma wani yahi wani eh bil mali wal jahil wani da alfarma wani da dukiya wa gairi zalika da wani wannan to duka Allah ya yi muku wannan liyabluwakum don ya jarraba ku fi ma ataku cikin abin da ya baku eh liyazhar al-muti'u minku wal asi don mai da'a ya bayyana shi ma mai sabo ya bayyana dan wani so da yawa yana son ya saba ma Allah bai da kuɗi to sai a bashi kuɗi a gani ni zai da an bashi kuɗi sai ga sake addini ya kama shashanci eh wani shi kuma an bashi kuɗin lokacin da yake da yana sabon Allah wani lokacin da yake sabon Allah yana yiwa dan bai da kuɗi ne bakin ciki ne da ya samu kuɗi shikenan sai ya dawo masallaci yayi amre ya kama harkokin addini shiko ya bari dama damuwa ce take sa shi wancan shashanci to yanzu ya samu kuɗi ya bai duk dai jarrabawa ce wani lokacin da bai da komi bai iya yana saba ma Allah in ya samu matsayi sai ya ga kamata bai dace ya saba ma Allah ba wani shi ko yana son ya saba ma Allah bai da matsayi da ya samu matsayi sai ya bar masallaci ya koma gidan giya da zama ko ko ya koma gida ne ya rinka aika da motoci ana dauko mai mutanen banza yana fasikanci da su to dai da sauran irin waɗannan duk dai jarrabawa ce don ya bayyanar da na kwarai da bugu kowa ya gani tun daga nan inna rabbaka lalle ubangijin ka ul iqab mai gogawa azaba ne liman asabu ga wanda ya saba mai wa innahu lalle shi Allah la gafurul lil mu'min mai gafara ne ga mu'minai rahimun bihim ko mai jin kai gare su kun ga sura ta kare kamar da ta fara da tauhidi kuma ta kare da tauhidi to Allah ya sa abin da muka gane cikin ta yi muna amfani to sai sura mai bi mata ita ce suratul a'raf makiya ita ma ta sauka makka tana da ayoyi a wato 206 shi a ayoyinta to ita ma wannan sura kamar waccan kamar yadda take makiya dama suran makka galibi tana magana akan aƙida to tana magana akan aƙida sannan da dambe tsakanin gaskiya da ƙarya eh, ko kuwa tsakanin ƙarya da gaskiya tana magana akan aƙida sannan da kokuwa tsakanin gaskiya da ƙarya tana magana akan aƙida sannan tana magana akan masu kare gaskiya da masu kare ƙarya za mu ji za ku ji an ambaci annabawa da irin bugayyar da an kai da su da kahirai to duk za ku ji cikin wannan sura za ku ji kokuwar shedan da annabi adamu alaihi salam wanda sai da mata kai magin allah da kansa ya shigo cikin al'amarin eh, to mu ci gaba سورة الأعراف مقية وهي مئتان to na riga na karanta abin da sura ta faɗa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai alif lam sad Allahu a'lam Allah shi ne masani bi muradihi da abin da yake nufi zalika da wannan alif da lam da mim da sad Allah shi ya san fassara haza kitabun wannan littafi ne an anzalnahu ilayka da mun ka saukar da shi zuwa gare ka khitabun lin nabi wannan magana ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun min kada kunci ya kasance ga kirjinka a cikin kirjinka game da alqur'ani an hu ka isar da shi ga mutane makhafata an tukadda wai don tsoron ka a ƙaryata ka a a faɗi don an ce ƙarya haka Allah ya san ba ƙarya haka ba shaidan Allah ta hi shaidan mutane zira bihi don kayi wa'azi da shi wa zikira kuma ya zama tunatarwa lil mu'minin ga masu imani bihi da qur'ani na'am yattabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya alilan ma lahum Allah ya ce ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da an ka saukan muku min rabbikum daga ubangijin ku shine alqur'ani ku bi alqur'ani duk al'adu ku watsar da su ba gaskiya bane qur'ani shi a gaskiya wala tattabi'u min dunihi awliya wato kar ku bi waɗansu masoya ko waɗansu waliyai ko ma bayan shi Allah ko kuma waninsa ai tudiuna ku bi waɗannan waliyan asiyati ta ala cikin saba ma Allah qalilan ma tazakkaruna kadan ne suke azantuwa kwarai wato kun ga anan kamar yadda nake cewa <clears throat> mi girman malami ba abi ne wajen saba ma Allah e babu wani kyawun zato da zai sa malami ya ja ka cikin sabon Allah ka bi shi wajen kana kyautata zato gare e an ce zunnu bil mu'minina khaira in ka ga malami mace ta hito da cikin gida ne ka ɗauka fatawa ta zo yi wuri na yi wannan haka shi ake nufi ka ɗauka ta zo fatawa ne ko da karuwa ce kaga ta hito da cikin gidan mallami ka ce fatawa ta zo yi ko ko shi mallamin ne kaga ya hito da gidan mata ka ce kila wa'azi ya zo yi ko ko kila eh, akwai dai abin da ya kai shi na addini kakka ce a'a ka gani mai ya hito da gidan mata wannan zunnubin mumini na kaira. amma wai don kana yi mai kyakkyawan zato shi faɗi abu wanda kai ka san ba gaskiya ba ne don kyakkyawan zato kawai ka ce a'a bari in rihe ido in bi shi ba a yin haka nan la da ata da makhluqin bi ma sirrul khaliq eh duk wanda zaka kyautata zato gare ka kyautata zato gare ga aikin da yayi amma ka yarda kai kai irin wannan aikin wanda kake ganin ba daidai ba eh dan haka bin malami ana son ka bi malami cikin addini amma ba da ido ruhe ba ka ce wai mallan ya ce kai tsaye na akan mallan ya ce kai shi kenan kai ka zama balidi in mallan ya wato ka zan in ma'a wa ma ana illa min min gubayatu in gawat gawaitu wa illa in tushad gubayatu arshadu wato ni ban zama sai ina tare da abin nan gubayatu uh, uh, in ta shirye na shirye in ta bace na bace a'a la da'ata li makhluqin bima ma'siyatil khaliq eh shehu abdullahi dan hore yana cewa la da'u alimun fi batilin wal haqqu maqbulun wa jahilin wato ba abin mallami cikin banna gaskiya ko ana karɓar ta koda daga jahili take saboda haka Allah ya yi kashe shedi ka ta san ma abu baka san kai ne ba Allah ya hana mu mu aikata ko mu faɗi abinda ba mu da ilimi gare wala taqfu ma laysa laka bi ilm kar ka bi abinda baka da ilimi game da shi ko da shehu Usman dan Hodiyo da yake cewa game da littafan sufaye yake cewa idan ka karanta abu na sufanci ba gane ba to ka kai aiki da shi don Allah bai kallafa ma kai aiki ga abin da ba gane ka saka mai abi ne in ya dace shi in ya bace shi ba da kai ciki ba saboda haka addinin musulunci kul hazihi sabiliya ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man abinda annabi yace kenan Allah yace ka ce wannan ita a hanya ta kul ka ce hadihi sabiliya wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah kuma ala basirati akan basira ana wa man ittaba'ani ni da wanda ya bi kuma mu duba mu gani in ka bi tarihi zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi wasu abubuwa sahabbai sukan ce ma annabi shin wannan abin wahayi ne daga Allah ko ko ra'ayi ne annabi ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha amma su ce ma annabi shi abin nan da ka yi wahayi ne ko ko ra'ayi zahabi in annabi ya ce wahayi ne su ce to ba mu da wata magana amma in ya zan ra'ayi ne wato wajen dubaru ne irin na yaƙi sai su ce ba haka ba a yi ba ya kamata a yi kaza annabi fa ko babu wanda zai ce a'a kai wannan shedani ne don me za ka ce ma annabi ya kamata ai kaza babu sai annabi ya ce a'a ayi abin nan da ya ce yi shi a daidai an yi wannan a yakin abin nan yakin badar inda an ka zo an ka sabka sai wani sahabi Hubab bin Munzir ya ce ma annabi shin wannan wurin Allah ne ya ce ka sabka ba mu da wata magana ko ko dubaru ne da makirci irin na yaki annabi ya ce a dubaru ne da makirci ya ce to ba nan za mu zauna ba tashi mu yi gaban mu mai da ruwa baya gare mu ruwan da a gaban mu duk mu dwaɗe su mu ruhe in mun so bukatar ruwa mu sha su ko ba su da inda za su sha ruwa sai kishirwa ta taimaka mana mu murkushe su annabi ya ce maza a koma can an zo ga yakin uhudu eh, eh, yakin gazotul ahzabi yaƙi sun taho wajen mutum dubu talatin sun zo za su yaƙi madina a wannan lokaci mayakan da an madina gaba ɗaya ba su kai dubu goma ba duka duka dubu uku ne dubu uku wanda za su yaƙi gazotul azabi ku duba dubu talatin da dubu uku kowane mutum guda yana tare da ni eh kowane mutum guda yana da mutum talatin tare da shi kowane mutum guda musulmi yana da mutum talatin waɗanda za su tarmai ina zai iya da su to saboda haka annabi ya zo yana mitin ya za a yi salman al ya ce to wannan yaƙi da to ba mu yi musu amma ga wata dubara madina kewaye take babu inda take shigowa illa na arewa hanyar ta arewa saboda haka mu zo a yi rami a yi ganuwa in ji salman al in muka yi ganuwa muka tare nan sai mu yi zaman mu da cikin gari wanda duk ya kunna kai sai mu harbe shi da kibiya ko mu sa mai mashi shikenan an ka zo an ka aka kama hakan rami a nan take an kai ganuwa ko da kahirai sun ka taho madina ba ta shigowa kun ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam na uku a lokacin da aka zo hudaybiya annabi ya yi sulhu da kafirai wannan sulhu ya dami musulmi annabi ya ce a tashi a yi aski a yanke hadaya kowa ya ki tashi duk kowa yake tashi saboda ana ganin bai kamata annabi ya dauki wannan walakanci ba ya za a ce a aje yaki har shekara goma ya za a ce wanda ya musulunta yana madina in yayi wani da ya dawo makka a kyale shi amma wanda an makka in yan musulunta ya tafi madina a dawo da shi wannan walakanci ne kuma gashi mutum tamanin sun taho su tarbi annabi an kame su da hannu cikin kahiran makka saboda haka a wannan lokacin ya annabi ya shiga makka yana iya yana iya cinta a ce an dakatar da yaki har shekara goma to amma annabi yana magana da Allah su ko ba su magana da Allah dan ba haka ba sun sirrin da aka karkashi ba saboda haka an kaɗi tashi sai annabi ya shiga wurin matarsa ummu salama ya ce ya ummu salama musulmi sun halaka na ce su tashi sun ki tashi ta ce a ya rasulullahi ba sun halaka ba ai wannan al'amari kai kana magana da Allah ka san abin da karkashi amma su ba sani ba yace to ya za a yi ta ce ta a aski ka yanke hadaya ka karkace musu komai ka bari ka ga abin da za su yi sai ta nan take ya soke hadaya da ya soke hadaya sai ya kira wanzan ya ce mai aski kamin a gama askin kan annabi babu sauran rakwami duk kowa ya soke nashi shi kenan aka yi aka gama aka koma shekara biyu ta yi an ka dawo an ka ci makka kenan kuma Allah ya faɗa musu dalilin da yasa Allah ya hana annabi ya shiga walau la rijalun mu'minuna wa nisa'u mu'minatu lam ta'lamu an tad'u wa tusibukum abin nan minhum ma'arra eh walau tazayyanu la'azzamna alladhina kafaru minhum azaban alima Allah yace ba don wasu mu'minai maza da mu'minai mata da a cikin garin ba waɗanda ku ba ku san da su ba in kun ka zo yakin nan za ku kashe su a komo ana cewa to kun kashe har da yan uwanku da za a ware a ɗebe muminan nan daban a bakka hiran nan daban Allah ya ce da mun za ku kun azabtar da su azaba mai tsanani dalili kenan da yasa Allah ya hana kuma annabi ta shiga makka a wannan lokaci dan da ta shigo da yaki za a yi da an yaki yaƙi da an kashe musulmi wurin yakin da an kashe musulmi da barara ta yatsu cikin gari a ce eh, ya kashe yan uwa ne to sai Allah ya hana Allah ya hana a yaƙi na hudabiya sannan wannan eh, eh, jatuma tamu ummu salama ta zo ta ba da shawara kuma annabi ya hau shawara ta yi amfani da ita to ka ji yadda musulunci yake amma malami ya komo ya ɗaure baki ne waye ya zaune in ya ce ku tafi a kashe ku kowa shi kenan ya tafi mutu hauka annan wa ya ce eh? inda haka ake ai da sahabbai ba su barin makka su tafi madina da ba su barin makka su tafi madina dan sai a zauna nan duk a mutu to ba mutuwar musulunci ka bukata ba in an mutu mi za a samu shi musulunci kullum da a yi amfani ne in an mutu mi za a samu to Allah ya sa mu gane babba fata na da abin na al'umma mu tsaya mu yi karatu mu san abin da musulunci yake bukata da rayuwarmu ko mu san yadda za mu yi mu taimaki addinin mu ba a taimakon addini da ido rahe ba a taimakon addini da jahilci dole ne musulmi su san yadda rayuwar magabatan su take kuma su tsaya a kanta kamar yadda sayyidina Umar yake cewa babu abin da zai gyara ƙarshen al'ummar nan sai abin da ya gyara farkonta na farko sun samu cin nasara saboda haɗa kai saboda fahimtar juna su guda don haka abin da wannan yayi wannan bai cewa ƙarya ne in ma ya ce karya ne to mai raba musu gardama shine manzon Allah wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tarar da wani sahabi yana sallah yana karatu suratul furqan sai ya ji ba kamar yadda yake karatu ba sai ya kamar ya ci kwalata ya bari dai sai da ya ce assalamu alaikum yana ce assalamu alaikum sai ya ci kwalata ta sai na kai kaurin annabi ya za ka zo ka karanta qur'ani ba yadda ake karantawa ba ya ja shi sai wurin annabi da haka zo annabi ya ce saka shi ya sake shi ya ce karanta kira'aka ya karanta ya ce haka an ka saukar da shi ya ce kai ma karanta naka ya karanta ya ce kai ma haka an ka saukar da shi sa'annan ya ce musu kun ga qur'anin nan ya sauka da harsuna bakwai shikenan kaga rigima ta kare to wannan shi an musulunci amma a kama rigima kowa ya tsaya akan son zuciya ta a kidawowa wurin Allah alhali kuma Allah ya ce ya ayyu allazina amanu adiu Allah wa adiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kaga nan su tanaza'u fi shay'in farudduhu ila rasul sai suka dawo ga annabi sai annabi ya raba musu gardama to mu mun kidawowa wurin rasul din ko wurin Allahu din da ya raba mu da gardama kowa ya ja bata ya yi tsayi ne saboda ni domin limited liability ne kamfani ne wanda duk an da duk an ka rufe wannan rikicin to wasu za su komo almajirai rabda duk an ka rufe wannan hayaniyar kan musulmi ya haɗu to sai kun wasu da ɗan koko suna bara don wani in ba da wannan rikicin ba babu yadda za a yi ko an gosu ba a yarda malami ne ko an gosu ba a ce mai malam amma da wannan rikicin ya zama babban malami har ya zama liman wani wuri har ya zama shugaban malamai saboda an rabu farriqta sidq raba mutane ka zama shugaba Allah ya kiyaye to mu ci gaba wa kam min qaryatin halaqna wa kam min wato da yawa gari na in an ce gari ana nuhin mutanen garin don gari bai da baki ba ya magana ba a aiko ma gari manzo mutanen garin ake nuhi ko ba a halakar da gari an ce halakar da gari ana nuhin mutanen garin su an ka halakar ai a na ha mun halakar da ita au aranna ihlaka mun kai ni halakar da ita fa ba asuna. sai tsananin azaban mu ya zo mata bayatan cikin dare au hum qa'iluna koko da rana suna cikin baccin rana ai na'imuna suna bacci bi zahira cikin zahin rana wal qailula istirahatu fil nahar abinda ake ce ma qailula shine baccin da mutum zai yi na rana tsaka wa in lam yakun ma ahanahu ko da babu bacci in ka je ka kwanta da rana to ana ce ma wannan kwanciya qailula ko da eh ko da baka yi bacci ba eh ai marratan ja'a halailan wa marratan ja'a nahara wato wani lokaci azaban ta kan zo cikin dare wani lokaci ta zo da rana na'am fa ma kana da awe idza yirda basuna illa an ma kana da awahun ba abin da ya kasance da a wasu lokacin da azaban nan ta zo in ja ija'an ba suna yayin da tsananin azaban mu ya zo musu illa an kalu sai sun kace inna kunna zalimin lalle mu mun zama azzalumai wato lokacin da azaba ta zo sannan sun ka gane har suna cewa lalle su azzalumai ne to ta fasa ba ta fasa ba فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah ya ce fala nas'alan lazina ursila ilaihim lalle sai mun tambayi waɗannan da anka aiko manzani zuwa gare su sune al'ummomi an ijabatihim rusul daga amsar da sun ka ba manzanni wa amalin da kuma aikin su ma ballagahum da abinda anka isan musu fi ma ballagahum cikin abinda manzanni sun ka isan musu wala na al mursalin su ma manzannin da muka aika sai mun tambaye su anil iblagi game da isar wasu isar ko ba su isar ba wato Allah zai tambaye al'umma zai tambaye annabawa eh an tambaye annabawa kun isar su ce eh mun isar a tambaye al'umma su ce ma ja anamin bashirin wala nazirin eh su ce mu ba mu taba ganin kowa ba sai Allah ya tambayi ya tambayi abin nan manzanni to sun karyata ko sun ce ba su kai ba wa ashe da ku su ce al'umma annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wa sallam sai a tambaye al'umma mu sai mu bada labari mu ce lalle Allah ya aiko annabi Musa ya aiko Ibrahim ya aiko wane ya aiko wane ne ya aiko wane ne sai to ku kuma wa zai bada shaida cewa mutanen kirki kuke sai mu ce annabi Muhammadu shi kenan zai ce eh lalle al'umma ta kai ce al'umma ce ba ta karya shi kenan kuke kariya kuma ha aiko muku da sako ba ku yi aiki da shi ba to kaji wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakunu rasulu 'alaykum shahida za mu ci gaba sanna alaihim bi bi'ilm na'am wa ma kunna wala sanna alaihim lalle sai mun bayyana musu bi ilmi da ilmi ai la nukhbiran nahum an ilmin bima alu sai mun ba su labari da ilmi akan abin da sun ka aikata duk aikin da mutum yayi za a bayyana mai shi dalla dalla wa ma kunna ghaibin mu ba mu zama ka ku ba an iblagin rusul daga isar manzanni wal umamil khali da kuma al'ummomi waɗanda sun ka gabata fi ma amilu cikin abin da sun ka aikata duk abin da annaba suka faɗa Allah ya sani abin da mutane sun ka aikata Allah ya sani zai ba kowa labarin aikin da ya aikata ba mu ci gaba ولو أنه يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن أو للأعمال كأيك auli sahaifiha ko ga takardun ta bi mizanin da ma'auni lahu lisan wanda adda harshe wa kifatani da ma'auni biyu wato da haure biyu kama wa da fi hadis kama yanzu cikin hadisi ka'inun yawma idan zai kasance a wannan rana shi ma'aunin yawma su'alil maskuri ranar wannan tambaya da an ce sai an tambayi waɗanda an ka aika ma annaba sai an tambayi annabawan wa huwa yawmal qiyama shine ranar tashin kiyama al haq shine na gaskiya da adalci fa man saqula mawazin wanda ma'aunin aiki ne na kwarai yayi rinjaye yayi nauyi bil hasanati fa ulaika humul muflihun wa inna sune ma samu barako allahumma ja'alna minhum eh wato in an ka zuba aiki za a abin nan kamar yadda kun ka san ma'auni wanda adda haure guda biyu to sai a zuba aikin kan na lada na a zuba aikin kan mummuna nan to in aikin ka na lada na da yawa sai ya yi sama man sakulan mawazin hu fa fi ishatin radiya in na kwarai yayi nauyi sai yayi kasa sai a ɗauke wannan wanda ba kyau shikenan sai a ce ya ci sai a dauke a zubar da wancan kai kuma a ce to wuce man kafa mawazinu in koyi zan lada ka yak kadan sai abin nan ya rinjaye da kai da dan ma'aurin da sai ku bincile ku hada wuta <laughs> Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye <laughs> kada Allah ya sa abin nan mugun aiki ya rinjaye na kwarai to mu ci gaba wa man qafa mawalimu fa ulaika alladhina wa mawazinu wanda ma'auninsa na aikin kwarai ya zama ba nauyi bi sai'ati zunubai ne sun karin jaya fa ulaika na khasiru anfusahum wayannan sune wanda sun kai hasarar rayukansu bi tasyiriha ila nar saboda kasantar da ita zuwa wuta ya tattara ta ya dunguza zuwa wuta da ma kanu bi ayatina yazlimun da abinda sun kazan suna zalunci da ayoyinmu ai yajhaduna suna musu ayoyin Allah in an karanta ayoyin Allah sai su yi izgini kamar ba da su ba na'am ولقد مكناكم بالأرض وجعلنا لكم بها معايش قليلا ما تشكرون wala kalmakan naku hakika mun ba ku iko ya bani adama ya ku adam fil ardi cikin ƙasa wa ja'alna lakum fiha ma'aisha mun ka sanya muku hanyoyin rayuwa a cikin ƙasa azbaban ta'ishuna biha sababbai waɗanda kuke ta rayuwa da su jama'a mai ishe ta shine taron rayuwa qalilan ma tashkuruna amma godiya ku kaɗan ne kwarai wannan ma da takidil killa wato godiya ku ta karamta kwarai ya ma'ana kalilan ma'in nan ma'in nan takidul killa. godiya ku kalilan wato kaɗan na ce ma kwarai wato kaɗan na ne kuke godewa ala zalika akan wannan diba hanyoyin rayuwa da Allah ya muna ga sunan ba iyaka ko da cikin gida ka diba irin ne da sutura ne da injinan nika da tuka da yadda ake gyara abinci bayan abincin an rabo shi da gona an kawo shi gida hanyoyin da ake da abubuwan da ake hadawa a yi miya ta daɗi a ci hanyoyi ga sunan sannan ka diba yadda muke ginin ɗakuna a yi ƙohohi a yi windoji in iska ya taho a rufe ƙofa in zahi ya zo a buɗe windo a sa banka a sa air condition duk gashi nan dai yadda za mu rayu mu ji daɗi ga tufafi na ɗari ga tufafi na sanyi ga tufafi na lokacin damana ga na lokacin bazara ga sauran abubuwa ga sunan zan daɗi Eh, kai shuka itatuwa inuwa ta samu a kwanta ko ina a ji daɗi Allah ya sanya mana don da an yi lokaci guda du'a kamar kwanakin baya lokacin da muke cewa a sauri a tashi da nan iya zan rayuwa haka ko ko lokacin da ake cewa mutane arewacin mai maiduguri su ba azumi duk a rayuwa haka babu daɗi sai za ana yi ana caccanjawa in an kawo wata uku duk an canza lokaci wata uku duk an canza lokaci ga shekara sai a canza lokaci so hudu daga wannan lokaci zuwa wannan ka diba lokacin ogas din nan saboda ruwa sama ruwa kasa wani lokaci kana son ka hita ka je ka kware ko ka samu abin da za a ci abinci babu lokaci to da an bar duniya haka nan da da mai kuɗi da mara kuɗi duk da an wahala eh to sai Allah ya kawo hanyoyin rayuwa ga daɗi in an tashi daga nan duk wata uku dai an canja hali eh to mu ci gaba ولقد خلقناكم ثم ثم قلنا للملائكة to mun shigo farkon kokuwa Allah ya ba da bayanin wannan ni'ima da Allah ya wa mutum to don bayan an ni'imtar da shi da wannan ni'ima to shigo da ma Allah to kuma wanda ya wannan ni'ima ya yi maka wannan ni'ima ya kamata in ya faɗa ma gaskiya ka yarda gaskiya ce ka yi aiki da ita sannan Allah ya ce to duk bayan wannan kuma ga wata ni'ima ta biyu wala kar ku, haqiqa mu halice ku ai abakum adamu ta ubanku Adam sun masawar naku sannan mun ka suranta ku ai mun ka suranta shi annabi adam ko kuma kukan ku a bayanai sun maƙulna lil mala'ikati sannan mun ka ce da mala'iku don mu girmama ku mu girmama ubanku isjudu li adam ku je ku yi sujada ga annabi adam sujuda tahiyatin shine sujada gaisuwa bil inhina'i da sun koyar da kai fasajadu mala'iku duk sun kaje sun kai sujada illa iblisa sai shaidan abal jad baban aljannu kana bainal mala'ikati lokacin yana cikin mala'iku shi kam lam yakun min ne shi bai zan cikin masu sujada ba sai ya ki me yasa qala qala ma sai Allah ya ce dan ma mana aka miya hane ka Allah tawjuda la nan ba abin nan wato ta zo da takidi ne kurin wato miya hana ka an tawjuda kai sujada iz amartuka na amartuka lokacin da nace ka je kai sujada kai me yasa baka yi ba qala ana khairu minhu yace na na ki mai sujada don na hishi shi ya hujja ta me ka hishi da shi halakata ne min nare don ka halatan da wuta wa ta min din kai ku ka shi ku ka ta shi da wuta wuta ta hilaka saboda haka shesa, daraja ta ta hita shi shi yasa su jira. to kaga tun daga nan kiyaya ta faru ga bayan kokuwa ta kama kenan tsakanin annabi adamu da shedan to ku diya ne ku da ku ake magana kun ji fa mutumin da ya ki girmama babanka kai mai girma ne gare ka wal iyazu billahi to sai gashi yanzu shi adda girma gare su waɗannan diya sun lalace duk mutumin da ya ce bai kamnar babanka ko ko ya ce ya yi ubanka shi ko uban nan naka shi yaye ka kuma ka dawo kana ganin mutunci ne to kai ba dan kirki bane to mu tahi qala wa ya minha yaqulu laka ha ba ka inna qali sai Allah ya ce to kai mai girman kai ne kuma nan mahallin da muke ba wurin girman kai bane ka bi min hasab sauka da cikin aljanna ai min aljannati sauka da cikin aljanna wa qila min as-samawati ko ko an ka ce ka sauka da nan cikin sama inda ake wa ma yakunu laka dan bai kamata bai dace ba gare ka an ta takabbara fiha kai girman kai nan cikin sama ko cikin aljanna innaka min as-sajirin kai kana cikin walakantatu kaskantacci saboda haka sauka can ta ake wannan lalata ba nan ba نعم قال أنظرني إلى يوم يبعثون to ku duba wannan matsayi ba dibai abinda aka gaya mai maimakon yayi nadama hasada ta ruhe mai ido maimakon yayi nadama ya ce tuba ni kai tuba ni kai a yahe mini ina yake kai ta in maka sujada a zauna lahiya sai ya ki sai ya ce to ya yarda zai sauka amma ga abin da yake so ƙala ya ce ma Allah an dirni ya Allah ka jinkirta mini da raina ila yau a suna har ranar tashin kiyama kar ka kashe ni nan kuma cikin wannan akwai dubara na farko dai yana son a bashi tsawon rai ya yi ɓanna sannan na biyu yana da ilmi ya san da duk an kai tashin kiyama babu sauran mutuwa kuma yana son ya kauce ma mutuwa kada ya mutu wato dubara biyu kenan yana so ya yi taɓanna ya yi taɓanna har a zo tashin kiyama sai a tashi in an tashi bai mutu ba to sai Allah ya ce a'a innaka qala qala innaka min al-munzirin qala sai Allah ya ce mai innaka min al-munzirin kai kana cikin waɗanda za a jinkirta ma amma ba zuwa lokacin da kake so ba qala ila ila ila ila yawm al-waqt ila yawm al-waqt ma'lum Ya ce kai ba za a jinkirta ma amma ba zuwa lokacin da kake so ba sai dai za a jinkirta ma ila yawmil lokacin ma'lum zuwa ga rana ta wani lokaci wanda yake sananne shine lokacin da za a hura kaho hura ta farko sanda kowa da kowa zai mutu kai ma za ka mutu na'am قال ala sai ya ce fabi ma a gawaita ni ya ubangiji na rantse don bata wannan da kai min bi uguwa ika ni saboda batar wannan da kai min don shi ni ko la na lahum sai na zanne musu siratal mustaqim sai na je kan hanyar nan taka wadda an miƙaƙƙiya in zaune tsakiya hanya kwatta sai dai shi ba ba zai bi wannan doguwar hanyar ba sai dai shi kauce ya bi daki. kun gane ko kamar irin wato a samu wasu gumagumai manya-manya a dora kan babbar kwalta in mai mota ya zo in yana son ya wuce ina zai bi sai ya yanki daji to ka sai shaidan ya ce zai je ya zamna kan babban hanya ya tare ta baki baki ya hana kowa bi kwata wuri ce yi nan wanda ya tawa ce nan wanda duk ya to ce nan to haka shaidan zai musu eh ai ala tariqil musil ilayka bisa ga hanyar nan wadda za ta sadar da su zuwa gare ka summa ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تو ما تبني هيا بقى har ma sun mala'ati yannan sannan zan zo musu min baini aidihim gaba gare su wa min kalbin da ta bayan su wa imanim da dama da su wa an ilim da hagu da su wato zan hito musu gaba da baya dama da hagu ko ina sai na bi in yi musu banna min kulli jihatin ta kowace jiha fa amna an in hane su an yi gaba da shiga wannan hanyar ta kwarai alam na abbas ibnu abbas yace wala yastadi shedan bai iya an tiya min bauke bai iya zuwa ta sama da su la alla yahuna bai yahula bainal abdi wa bainar rahmatillah don kai ya shiga tsakanin bawa da rahama Allah madaukin sarki da ya ce zai biyo mana ta sama da mun shiga uku to amma Allah ya hana ya biyo ta sama don haka duk inda ya kewaya to tsakaninmu da Allah tana nan buɗe mu in mun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai san inda ya ba mu eh. bayan haka Allah madaukin sarki ce. kuma shi shedan yana cewa wala aka akasarun ba za ka samu yawan su shakirin suna godiya ba wato ma'ana suna imani da abinda ka aiko musu da shi ga annabawa ba qala qala kharaj minha madhuma madhura laman tabi'aka minhum da'a Kala Allah ya ce ukhruj min hita dai ka hita da cikin wannan sama maza'uman ko mazamuman kana abin zargi ma'iban au mamkuta abin aibatawa ko abin ƙiyayya da kai madahuran kana walakantacce abin nisantawa daga rahama Allah ai mub'adan anir rahamati abin nisantawa daga rahama Allah laman aka, wallahi duk wanda ya bi ka minhum daga cikin su ai minan nasu na mutane amla anna jahannama sai na cika jahannama minkum da ku ajma'in baki daya minka gare ka bi zuriyatika da zuriyarka wa minan nasu sannan da kuma sauran mutane wa fihi tagrib hadir al cikin sa akwai rinjayar da wanda anna akan wanda baya na'am wa ya adamu khulanta wa la jannata fa min haythu shi'tuma to nan ne wurin tsayawa eh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gaban mu da tafsirin alkur'ani mai girma a babban masallacin juma'a na garin badalkun kowa sarkin bika mai martaba sarkin bika a yau ranar bakwai ga watan ramadan wanda ya yi daidai da shekara 419 kuma 27 biyar ga watan sha biyu na januwari abinan disamba wanda yake daidai da shekara da 1998 muna cikin suratul arafi wadda wannan sura mazan tana bayanin aƙida da kuma kokowa tsakanin ƙarya da gaskiya da na'am

wa kala ubangiji Allah madaukin sarki ce ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjuka wato zauna kai da matarka aljannata cikin aljanna matarka mai suna hawa fakula min haisu shaitu ma ku ci duk ta inda kuke so a cikin aljanna wala ta kara ba hazi shajara amma kar ku kusanci wannan itaciya bil akli da ci min ha gare ta wa hiya al ko ita ce alqama au gairi ha ko wani ta wallahu alam wa takuna min zalimin in kuka ci daga wannan itaciya wanda an ka hana ku ci to za ku zama cikin azalumai waɗanda sun ka ƙetare abinda Allah ya ce su yi na'am ba wa zuwa tsara da kuma shari'a sai shaidan ya sa wasu wasi ga annabi adamu da matarsa shine iblis liyabdiya lahuma don ya bayyana musu ma wuri abinda aka ɓoye ila ma'anarsa min al-muwarat abinda an suturce an huma gare su min sau'ati ma na al'auras wa qala sai shaidan yace ma na hakuma kuma ai ubangijin ku bai hane ku ba an hadi shajara daga cin wannan itaciya illa karahata an takuna malakaini sai dan kyamar ko kin kar ku zamo mala'iku guda biyu ko malakaini sarki biyu ga wata kira'a au takuna min al-khalidin ko kuma ku zan cikin madawama cikin wannan aljanna wa zalika lazima an al-akli minha wannan kuma shi amma lizimci da wadu wanda ya ci to zai zauna nan kama fi ayatin ukhra kama yadda yake cikin wata aya ta biyu wato sai ya kwadaitar da su da son dawama cikin wannan ni'ima saboda haka sai ya ciwo kansu dama kuma Allah ya riga ya kaddara haka don annabi Musa alaihi salam lokacin da suka yi liƙa'i da annabi Adam ya ce ba don kai ba da ba mu yi kaza da kaza ba sai uban annabi Musa annabi Adam ya ce to ya zan yi in tsallake abin da Allah ya kaddare cewa in yi shi kamiya halice da shekara arba'in saboda haka hajji Adam Musa annabi adamu sai ya kada annabi musa don ta ya ce hal adulluka ala shartil khuldi ko kana so in shiryar da kai in nuna maka ita ce yadda wama wa mulkin la yabla da mulki wanda ba ya tsuha wa qasamahuma wa wa qasamahuma sai ya musu rantsuwa da Allah ai a kasar amalahuma billahi yayi musu rantsuwa ya rantse da Allah inni lakuma yace lalle ni game da ku laminan nasu hira ina cikin masu yi muku nasiha ne fi zalika cikin wannan kukula in dai kuna son ku zauna cikin wannan gida to kada ku yadda ku kasa cin wannan itaciya wadda an ka ce ka ku ci wato shi ko mutumin kirki har kullum yana ruduwa in an karance to rantsuwar da ya yi sai ta ja hankalinsu sun ka ɗauka kamar gaske da gaske ke shi ko ƙiyayya ce waccan ta farko tana nan boye fadar lahuma fadar lahuma bi lakuma wa aqul lakuma inna jaybana ala kuma ma sai ya sauko da su ai haɗau ma an manzilatihi ma ya sauko da su daga matsayinsu da gururin minhu da rudinsa fadan ma za ka shajara yayin da sun ka ɗanɗana wannan itaciya aka lamina sun ka ci daga wannan itaciya badallahu ma sau'atu ma sai al'aura su ta hito hiri ta bayyana gare su zahara li kulli minhuma qublu kowanne gare shi daga cikinsu sai farjin na gaba ya bayyana gare wa qubul akhar da kuma farjin ɗaya wa dubrahu da dubrarsa Wasan ma ya wato wasu ne an bace kullum minhuma kowanne daga cikin ana ce ma sau'a la'annan kishabahu domin kwarewa ta yasu sahibahu yana ɓata ran mai shi kowa bai son ya zama tsirara don haka shi yasa ake ce ma al'aura wato sau'a domin duk wanda ya zama tsirara ya ga kansa tsirara turai ne zai ɓaci waɗafi kaya ta sifa ne alaihi ma min waraƙin janna zai suka shiga suna yago ganyen aljanna suna lillikawa ga jikinsu don ya yi musu sutura liyar satira bihi don su yi sutura da shi wana da huma rabbuhuma sai ubangijinsu ya kira su ya ce musu alam an hakuma ashe ban hane ku ba an tilkuma shajarati daga waccan itaciya wa aqul kuma ashe ba na ce muku ba inna shaytana lakuma lalle shi dan game da ku adu mubin maki ne mai bayyana na kiyayya bayyana adawa wal istifham li taqrir wannan istifhami na tabbatarwa ne ai na tabbata muku shaydan maki ne bayyana ne gare ku to bayan wannan ta gudana mutumin kirki kullum idan ya sami kansa cikin wata damuwa to yakan yi gaugawa komowa ga Allah ƙala قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من lalle mun zalunci kanunmu bi ma'asiyatina da saƙonmu da mun kai wa in lam lana lalle Allah idan baka yi muna gafara ba watar hamna ka ji kanmu lanakunan da minal khasirin lalle za mu zama cikin masu hasara wannan ya zama wato sunna ko kuma karantar uba ga 'ya'yansa duk mutumin da ya sami kansa cikin wani laihi to ya zabura nan take ya dawo ga Allah da waɗannan kalmomi na mu annabi Adam alaihi salam na'am ala sai allah ya ce قال سي ku يتشي مسو عابدوا كسبكو آدم وحواء bima alaihi min zurriyatikuma da adamu da hawa da abinda da kun ka tattara akan shi na ku na zuri'a ku duk ku sauka ƙasa ba'dukum ay ba'du zuriya sashen zuriya ku su zama aduwan makiya da ba'din ga sashi min zulmi ba da, daga zalunta sashen su da sashi walakum fil ardi mustaqarr sannan kuna da matabbaci wurin zama a cikin ƙasa ai makanu istiqrarin shine wurin tabbata wa mata'un da kuma wurin jin daɗi ilahin zuwa wani lokaci tan qadifi ajaruku wanda ajullan ku za su kare cikin wannan lokaci wato ku sauka duniya ku rayu can zuwa lokacin da za ku mutu na'am Ala ta'ala Allah ya ce fiha cikin wannan ƙasa ayyul ar cikin wannan ƙasa ta yau za ku ci gaba da rayuwa wa fiha ta mutu na cikin ƙasa za ku ci gaba da mutuwa wa min ha tukhrajuna kuma daga cikin ta ne ake hitar da kubil ba'asi da tashin kiyama in lokaci yayi ya bani adama ya bani adama na'am ya bani adam Allah ya ce ya ku ɗiyan adam kar anzalna alaikum libasa hakika mun saukar da sutura gare ku ai khalaqnahu lakum wato mun halitta sutura gare ku na Allah ya ce ya saukar da sutura wato kamar ana je huri guda kowa ya ɗauka ya sa ai an saukar da sababin yin sutura shi ne ruwa wanda zai sauko daga sama a shuka auduga auduga ta hito ta yaya ta fashe a ɗebe a gyara ta a kaɗe ta a mai da ita zare a yi saƙa a sa riga wato wannan yana nufin sababin sutura wari ku wanda zai lullube muku al'auranku shan sannan kuma ku yi ado huwa ma ya jammalu bihi shi shine abinda mutum zai ado da shi siya siyabi na tuhahi wali ba su takawa amma tuhahin tsoron Allah Al'amalin salih wato shi ne aikin kwarai wa sumt alhassan da kuma alama mai kyawu zalika kai wannan shi a alheri shi ya fi daga wannan babbar riga mai tsada wanda za ka sa zalika min ayatin lahi wa'annan abubuwan da an ka saukar na waɗannan bayanai suna daga cikin ayoyin Allah da la'il kudratihi da lillahi iko Allah la'allahum yadhakkaruna ko cewa su mutane za su wa'azantu fa yu'minuna su yi imani da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wato wannan ya nuna muna ashe ba ta kawa ba ne mutum ya zauna cikin tsumma ko ya zauna cikin kazanta don a ce mai bawan Allah bawan Allah na kwarai shi ne mai bin dokokin Allah don haka wani malami yake cewa laisa tasawufu lufsu sufi wal khaliki inna tasawufa hunnu samti wal khuluki wato sufanci bai zamo ɗaura gashi da tsumma ba a'a abin da asufanci kyakkyawan alama da kyawawan ɗabi'u walban min al lubsi ma takataru anta wa qum junha zalami wa ajri dam'i fil gasaqi yace malbas ka daura ma takataru duk abin da ka zaba min al lubsi na tuwayi anta kai wa qum ka tsaya junha zalami cikin duhun dare wa ajri dam'i gudanar da hawaye saboda kukan tsoron Allah fil gasaqi cikin duhun dare da saboda haka wato a kenan ba wai irin yadda malamanmu ke yi Allah ya gafarta musu mutum ya rinka sa tsohuwar riga da tsayin takalmi yana ta ya kanjamai kanjamai kamar abin nan shaida a ce ai waye waliyi na riga ta ta yi kamar kamar ba ta sallah amma ana kira ne waliyi kamar mai kwasan bola don ɗaya a ce mai bawan Allah to ba shine bawan Allah ba bawan Allah shine wanda ya bi doka Allah kuma shi a sufin kwarai eh don haka wani yake yake cewa farubba labisa labisa dibaji mushmilatun hubba eh, abin mashgaluhu hubba ladhi khalaqa al-insana min alaqi farubba labisa dibaji da wanda yake yawa wanda yake daura dibaji wato kyakkyawan riga irin abin nan da ake cewa ke holda tuwahi masu kyawu mashgaluhu abin da ya shagaltar da shi hubbul ladhi khalaqal insana shine son wannan wanda ya halicci mutum ya halaki daga gudan jini wato ba abin da ya dame shi illa son Allah ga rigar kai ka kallo kada tana baka shawa shi ba rigar ka ba shawa ba zuciya ta tana can tana tunanin Allah ko yaushe wa kan fatan labisul lil khayshi tasibuhu tajin wa zalika inda al-arifina shaqi yace sannan kuma yace wa kan fatan da yawa saurayi labisul shi wanda ya daura kaba wato ya yi rigar kaba tasibuhu kana zato ne tajin wato kamar kambe ne wa zalika wannan shaki mara arziki ne inda al'arifi na a wurin masana Allah wato ashe kenan ba daura tsumma ne tsoron Allah ba tsoron Allah wani abu ne na daban bai shahi rigar mutum ko wata tahiya ko wani takama ba a'a saboda haka fa inna zalika lam yahjuhum albasuhu wa za al-lubsi mamurun falam yafiki dan haka fa inna zalika wannan lam yajibu malbasu abin ɗaurawa ta bai sha makance shi ba daga Allah wa za wannan ma'allumsu tare da tuwahin da ya daura ga shi abin horo walam ya bai farko ba dan haka wato nan eh, wannan malami yana magana akan waɗanda suke sa kaya ya mutsaki don a ɗora kiransu mutanen kirki ko ana ce mun sufaye to ba shine sufanci ba abin da sufanci na gaskiya shine mutum ya bi doka Allah sau da kafa eh Allah ya samu gani to mu ci gaba ya bani adama la ya ya bani adama ya ku ɗayan adamu la yaftanin na kuma shaitan kada ku yarda shaitan ya fitine ku ya batar da ku daga hanyar Allah wadda ya aiko manzonsa don ya muku bayani ai la tattabi'uhu ai kar ku bi shi fataftinu ku fitinu kama aka rage abuwaikum kamar yadda ya hitar da uwarku da ubanku shine annabi adam da hawa da sa ya hitar da su min aljanna da cikin aljanna yanzu wa anhu ma libasahuma alhali yana mai cire musu tuwayensu daga jikinsu huma sau ma sau'atima don ya nuna musu al'aurarsu su inna su innahu shi shedan ba yarakum huwa wa kabiru yana ganin ku da shi da yaya ne shine junuruhu sojoji ne na haisu la tarawna mutan inda ku ba ku ganin su le ladafati ajsami saboda saboda laushin jikinsu au adami alwani ko ku saboda ba su da kala in na ji Allah tsina auliya lalle Allah ya ce mun sanya shaidanu su zama waliyai mataimaka a awanan wa qurana su zama mataimaka abokan gwamayya lillazina la yu'minuna ga waɗannan da ba su yi imani da Allah ba kullum wanda bai da imani to shaidan ne abokin tafiyarsa saboda haka in ka diba cikin littafin ibn al-hajj wanda ake ce ma madakhal a cikin juzu'i na hudu inda yake bayani akan auliya shaytan shi Allah na da waliyai shaidan na da waliyai kamar yadda yake cikin alfurqan na ibnu taymiya baina awliya shaytani awliya rahman wa awliya shaytan wato in shaidan ya samu sa'a mutum yana iya hore mai abubuwa na ban mamaki wadon ɗaya ya ɗauki hankalin mutane a cikin wannan littafi na alfurkanu na ibn taymiya shedan yana iya kai wa matsayi in ya riga ya samu akalan mutum ya rika ka rinka tahiya bisa ruwa da takalmi ba ruwanka da maganar shiga jirgi teku tana ambaliya ka taka da takalminka ka wuce kamar kana tahiya bisa kwalta shedan na wa mutum haka shedan na iya zuwa ya ɗebo maka goro da kwarfate da komi ya ɗebo maka shi daga ankara can ƙasar ghana ya kawo maka nan fotoskop ka ɗora nuna mutane gashi da ganye ne da komi don ɗaya ka ɗauki hankalin mutane shaidan na iya zuwa ya ɗebo maka ɗiyan itacen da babu ƙasar ku ya kawo maka don ɗaya ka ɗauki hankalin mutane shaidan yana iya rinka kawo maka abinci irin wanda babu a garin ku ka rinka ci kana nuna ma mutane don a ce karama ce alhali kuma ka zama shaƙi baka sani ba shi yasa wata rana sida bin kadir jailani shedan ya bayyana gare shi a sararin samaniya yana kan kujera wato ya ce masa shi shi ne Allah Ya ce shi ne Allah yana nan cikin sharhin nasimun riyali na shifa sai sidi abdul qadir yake cewa ikhfa anni ya shaytan shiru kama bakinka da shi wannan da ya ce shi ne Allah Ga shi bisa al'arish tsakanin sama da ƙasa da shi da kujera sai sun kama da wuta sun ka ƙone. bayan ya gama yake ce masu da abdulkadir jelani iliminka ya cece ka na halakar da dubbai irinka ba don iliminka ba kai ma da ka shiga layin yan uwa saboda haka babu maganin shaidan illa ka nemi tsari ga Allah kuma ka nemi ilimi don da nan ne za ka iya gane abinda da musulunci da abin da ba musulunci ba domin mallamin da ya zan yana zaune cikin zaure an ka ɗebo goro daga gwanja can ƙasar ankara an ka kawo mai to in ya zo ya nuna ma mutane ya an ka da lasan kawahu ne sai sun yi kusa jini don bi dan albarka nan ko Allah ya dade mai albarka bai sani ba ya zama abokin shedan ko ku a ce teku ta ciko sai ga wani mallami ya to da ya buta ta yi daga hakka ta ta yi kawai sai a ga ya dan janya wando kawai na ta cabal cabal cabal cabal bisa ruwa ya tsallake ba mutane nan na jiran jirgi ya za a ɗauki wannan sai a ce lalle wannan mallamin ya zama waliyi kai gulbi ya cika yi ta cika shi kenan ya biyo ta ke wucewa ta yana ganin mutane in an ka dangane shawa ta sai an yi mai gidan sama to amma wannan duka ba shine takawa ba ne wale takawa ba shine tsoron Allah ba tsoron Allah daban yake don haka ibnu Abdullahi a sakandari yana cewa cikin sharhin littafin sa al-hikam al-adadiyya yace ko da mutum ya zan yana tahiya a sararin samaniya bai bi hanya ba to kakka dibi wannan dibi aikin sa menene alaka shi da Allah menene alaka shi da Qur'ani menene alaka shi da sunnan manzon Allah in kaga ayyuka ne sun yi daidai da Qur'ani sun yi daidai da sunnan manzon Allah kai koyi da shi na Allah ne amma wannan tahiya sararin samaniya kar ta ruɗe ka sai ya kawo misali yace shedan shedan yana iya tasowa cikin minti ɗaya daga ƙasar china ya zo ya yi wasu wasi senegal ya koma inda walitaka ke sa haka nan da shedan ya yi kowa walitaka amma waliyi ne allah ya tsine masa ko ba haka ake cewa ba <laughs> to saboda haka allah ya kiyaye to mu ci gaba fahishatan idan sun ka aikata alfasha ka shirki kamar shirka wa dawafin bil baiti ura da kuma dawafin su ga dakin Allah suna tsirara qa'ili ne sai su ce lana duhu ba mu dawafi fi siyabi asayin Allah fiha ba za mu yi dawafi cikin tufahin da mun ka saba ma Allah a cikin ta ba fanuhu an ha sai an ka hane su daga irin wannan aiki qalu sai su ce wajanna aba alaiha abana ai haka muka samu iyayenmu suna aikatawa haka ta daina bihi don haka muna koyi ne da uwayenmu wallahu amarana biha kuma Allah ne ya umarce mu da mai wannan aidan kuma Allah ya ce kullum ka ce musu ya rasulullah inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah baya horo bai bada umarni a aikata albasha ataquluna ala Allah yanzu kuna gaya ma Allah ma la ta'lamun abinda ba ku san hakika ta ba annahu qala huja Allah ya faɗe shi eh da dama ɗabi'a mai bi al'ada kenan eh in su na asali sun san yadda abu yake to in tahiya ta yi tahiya an kai nisa sai ya ga an jahilci abin eh kamar wato abin nan wala ta ku wala rauna wuddan wala suwa wala abin nan ya busa wa uka wa nasara wayannan gumaka in ka biba cikin tafsirin sahih bukhari yana ce asalin su wasu mutane ne bayan Allah mutanen kirki to da sun ka mutu sai 'ya'yansu sai shaidan ya toye musu wasu wasu, ya ce ya kamata a sassaka gumaka wato a sassaka mutum mutumin waɗannan mutanen don a rinka ganin su ana tunawa da ayyukansu ana ganin waɗannan hotunan ana tunawa da ayyukansu ana na ana na ana na ana tahiya shikenan ɗiya sun san yadda abin yake waɗannan bayan Allah ne jikoki ma suka zo su ma sun san bayan Allah ne to yayin da an ka samu karni biyu uku sun ka wuce sai yato ya to yace ai wa'annan mutanen wa'annan gumakan su ne waɗanda kakanninku da wani da wani da wani da wani suke bauta ma amince ko suwa ya sai aka zo aka ce ya yace musu wa'annan su ne waɗanda kakanninku ke bauta ma su ne waɗanda kakanninku ke bauta ma kakannin nan naku mutanen kirki wa'annan ne suke bauta ma sai an haka mai musu sujada da ƙarshe sai da annabi nuhu ya to alaihi salamu Allah ya aiko shi da ɓata wannan bautar gunki duk asalin bautar gunki daga girmamawa ta taso Allah ya kiyaye mu to mu ci gaba Oda rabbi bil qisb wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa da'u mukhlisina lahu ad-din kama qad'akum ta'udun Na'am Fariqan hadith suka ce a mara rabi bilkirti ubangiji na abin da ya umarni da shi shine adalci al'adar wa aqimu sannan kuma ku tsayar da hakun huskokinku inda kulle masjidin gun dukkan wurin sallah wato inda su lahu kun ku tsarkake ma Allah sujudakum ku yi sallah don Allah uhu ku bauta ma Allah mukhlisina lahu dina kuna ma tsarkake addini daga Allah mina shirki daga shirka kama ba bada akum ta'udun za ku dawo kamar yadda ya fare ku ai khalaqakum wa lam takunu shay'an a lokacin da ya halicce ku ba ku zama komai ba babu yu'idukum ahya Allah zai sake mayar da ku rayayyu yawmal qiyamati ranar kiyama fariqan minkum hada wasu fariqu jama'a daga cikin ku Allah ya shiryar da su wa fariqa haqa alaihim dalala wasu jama'a kuma wato bata ta waje ba kansu sun bace innahu muttakazu shayatin awliya domin sun riki shaydannu su dan waliyansu min dunillahi kuma bayan Allah wato sun bar Allah wa yasabuna suna zaton annahu mutaduna kamar suna zaton suna kan shirya alhali ba su bisa shirya shaydan ya dauki hankalinsu wato shaidan shaidanci ne yana da yawa saboda haka kullun ana annabi sallallahu alaihi wa sallam yake horon musulmi wa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi in kai kara in za ka karanta qur'ani ka nemi tsari da Allah to wannan neman tsarin ya zama wajibi ga musulmi domin sharrin shaidan Allah ya san ba da iyaka saboda haka shi yasa ko ina Allah yake horon musulmi da su nemi Allah ya tsare su wa kula a'udhu abin nan billahi min hamazati shayatin da sauransu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ko ina gashi nan Allah ya kiyaye don haka ko ina shaidan na iya hito ma in shaidan ya biyo ma ta sabon Allah baka baka karba ba ya biyo mata ko ina ba karɓa ba to sai ya koma ma gehen wasuwasi sai ya haɗa ka da wasuwasi in ka yi alwala sai ka wata hida wanki sai ko da zaka diba wani wuri sai ga ya bushe sai ce ai baka wanke wurin ba sai ka dawo ka wanke nan in ka taide ka yi nisa can sai ya ce waiwaya baya ko da zaka waiwaya gaba ta bushe sai sai ya ce maka ai baka wanke ta ba alhali can in ka taide ka fara guga waccan gaba kana ta kokarin wai kada ka ballama har wannan baya ta bushe baka gama wankin waccan ba ya ce ka waiwaya ka diba baya sai ka ga to daga nan daɗa sai ya haɗa ka da wani ɗana shi da ake ce ma walhana walhan sunan shi kenan walhan shine shedanin alwala sai ka ga mutum ya yi awa guda yana alwala bai gama ba to wanda duka gani cikin irin wannan to ɗan ya ɗauki daga matai idan bai same ka ta nan ba ya jefa ma wasu wasin sallah idan ka ƙi karɓa sai ya komo ya jefa maka wasu wasi na wato ya tura ka ɓangaren nafila sai kai ta nafila kai ta nafila kamar mahaukaci har ya zan babu ruwanka da jam'in sallah nafila ɗaya kake wanda duka gani da wannan shaidan ya ɗauki ya raga masa hanyoyinsa suna da yawa ko kuma ya bi ka wajen tsalki sai ka ka tashi tsaye sai ka sai sai sai ya matsa wani abu kamar an danna kwalbar turare sai ka ji sanyi yace ai baka yi tsarki ba tsari ne ya sake dawowa shi yasa duka irin wannan Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutum ya ji wani damshi to ya yi ruwa ya yi batun wannan abin domin in baka bari ba to zai yi tabinka ka zai yi tabinka har ya zama baka iya tsarki sai ka yi tsari so uku sai ka tashi kai akwai waɗanda in sun in suna hitsari bayan sun gama tsari sun yi tsarki sai sun yi tahiya kamar zuwa ƙarshen masallacin nan su dawo su tsuguna su kama ruwa su sake tashi su yi tahiya su je kamar can su dawo su tsuguna su kama ruwa sannan su sake tashi sai sun yi su uku sannan duk da haka in sun zo wajen sallah suna sai a yi sallah sai a sake a ce ana ganin lokacin da an kai ta tsari na jihaya duk wannan aikin shedan ne to saboda haka shine can mai ahada yake ta wal muwaswisu yatarukul ta min qalbihi wala yati bima shakkahi walakin yazbiru ba'da salati dan ka zauna lahiya sadda dukkan ji wasu ya toka ce kariya ne in har abin ya matsa ma da ka gama sallah kai ba a duka tahiyarka ka rage ko ka tsara kakka damu da wannan da ka yi wannan sati biyu zai rabu da kai sai ka zauna lahiya amma in ka bi shi sai ka kai wajen kayi sallah ka gama ya ce ai ba kai sallah ba sau da yawa cikin sahu za a ga mutum kamin neman ya kai ga ruku'i sai ya kabar harama sau uku yi eh, Allahu akbar ta ajima kuma zai ka ji Allahu akbar ta ajima kuma zai ka Allahu akbar wato da ya yi kabbara sai shi ɗaya ce kawai tsaye ɗaya kake wa ɗaya eh, ɗaya kake ba kai kabbara harama sai ya daga Allahu akbar kuma can a jima zai ce ba kai kabbara ba sai zaki Allahu akbar <laughs> to ba a yi da ka ganka musamman in kana kabru in dai ka ganka gobe da hannu to ka dauka kai kabbara harama gobe bai dawowa zai ce wannan dan tauri ne to kaji da shi ne Allah ya kiyaye to mu ci gaba ya نعم bani adama Allah ya ce ya ku da Adamu ku zu zina ta kun adonku ma ya tura aurata ku abinda zai suturce muku al'aura ku sa riguna masu kyawo inda kulli masjidin ko inda duk za a yi sallah